Rikici tsakanin mai bin bashi da wanda ake biya bashin alkalai na da'irori da kuma na manyan kotu su kaɗai ne suke iya yanke hukunci ta la'akari da iya yawan bashin. Ƙarin bayani tare da Jojo Goje Maimuna ga zibo inda ta bayyana cewa ba hanyar da ake iya kai wanda ake biya bashi gidan kaso. Ana fasarta bashi da wani abun da ya kamata wani mutum ya baku, ya danganta da ramcen kuɗi ne ko kuma wani ciniki ne kuka yi ya biya rabin rabin kuma ya yi sauran kan shi bai biya ba to wannan ya zama bashi in shari'ar bashi ta shiga tsakanin ku da mutum tare da hujjojin da suka tabbatar da cewa kuna bin shiramcin kuɗi in baya iya biyan ku ba ku da ikon zuwa wajen ma'aikatar 'yan sanda take yanke sai dai ku yi karar shi a wajen alkalin kwamilkin da kuke a nan ya mai su guda biyar ne sai ku nuhe su misali in kuɗin sun kai miliyan guda in kuma sun haura to sai ku nuhi babbar kotu ta birnin ya mai su kaɗai ne wuraren da doka ta amince ma su karbi karar da ta danganta da bashi baka da incin ka rufe mutum saboda kana bin shi bashi misali in a tera ne sai ku nahi kotun ta tera in abin ya yi karfin su to sai ku nahi babbar kotu ta tilaberi tunda tera na kalkashin jihar ta tilaberi akwai yiwuwar ɗaure gidan kaso saboda rashin biyan bashi rabi ko kuma gaba ɗayansa abin da ake yi karɓe kadarorinku in dai bincike ya tabbatar da cewa za ku ba da wannan kudaden to kotu za ta gurfanar da ku sai a nemo usa a sayar da kadarorin naku a biya bashi amma ba za ku je kaso ba duk abin da dai kuka mallaka za a karbe su. Wace hanya ake bi idan wanda ake biya bashi bai da kuɗin biyan bashin? In kuma ba ku da kaddara ko guda mai bin ku bashi za ya dakatarwa har lokacin da Allah ya hore muku. Da zarar ya ji kun samu wani abu sai ya zabura wajen isiye domin a fidda mishi hakin shi. ƙasa. Shin anya akwai yiwuwar biyan bashin kaɗan-kaɗan? ko juju ya yanke wannan hukuncin ko kuma ku shirya tsakaninku ya rinka biya kaɗan kaɗan. Shin anya akwai bashi tsakanin wani mutum da kamfani? Kwarai ko takan yi yiwa tsakanin wani babban ɗan kasuwa da wata ma'aikatar da ba ta da ƙarfi sosai ta yi odar kaya kuma ta kasa biya nan ma ɗan kasuwa yana da ikon ya ƙarar ma'aikatar kotu ta biye mishi hakkin shi wataƙila ma ta kai gurfanar da ma'aikatar.